الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظ شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية واحفظه من كل مكروه وأبقاه ذخرا للإسلام والمسلمين قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الفوائد قال ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فهم في عمر مريج مختلف لا يحصلون منه على شيء ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفائه واستوائه وحسنه والتعامه ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض وكيف بسطها وهيئها بالبسط لما يراد منها وثبتها بالجبال وعود فيها المنافع وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافئه وصفاته وأن ذلك تبصرة إذا تعملها العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه حتى أنبت به نبات حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض وبين ذلك مع اختلاف منافعها وتنوع أجناسها وعمت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها ثم أفرد النخل لما فيه من مواضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتعمل وأحيا به الأرض بعد موتها ثم قال كذلك الخروج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 bayan haka yi kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake saduwa a wannan yammaci mai tarin albarka yammacin laraba daren alhamis yau muna sha bakwai ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da sha hudu ga watan tara miladiya ta biyu a wannan majalisi na mako-mako a wannan masallaci mai albarka na jami'ar bayero da ke nan cikin garin kano a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfawa'id wallafar al'imam al'allama abu abdullah shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na takwas cikin wannan littafi malam yana cewa ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم فهم في أمر مريج مختلط لا يحصلون منه على شيء ثم أخبر سبحانه سنن الله سبحانه وتعالى يبار العباري أن المنكرين لذلك سوى للي ما سمسن ترانا الكيامة وكما ما سمسن تتاشي بايا متواه لما كذبوا بالحق يا يد سكرية قسيا اختلط عليهم أمرهم سي الأمر يركرك مسو فهم في أمر مريج دون هكا سنة تكن الأمر يركرك تتشي مختلط وان يركك مسو يشاكو دي مسو لا يحصلون منه على شيء بازات أمفال دقومي لقريش با ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي سنة الله يجاهم كالنسو cewa su yi duba zuwa ga halittar da ke sama wa bina'ihi halittar sama wa bina'ihi da yadda Allah ya gina ta wartifa'ihi da yadda ya ɗaukaka ta wastiwa'ihi da yadda ya daidaita ta wa husnihi da yadda ta yi kyau walti'amihi ta haɗa jikinta ta haɗu wuri guda sun ma'ila la'alamin sufli sannan ya kira su ko ya ja hankalinsu zuwa ga la'akari da lura zuwa ga halittar da ke ƙasa wa huwa al-ard ita ce ƙasa wa kaifa basataha su duba su ga yadda Allah ya shimfida ta wa hayya'aha bil bast lima yurad minha Allah ya shimfida ta ya tanade ta ya shirya ta ta hanyar shimfida ta saboda manufar da ake nufi da samuwarta wa tabbataha bil jibali ya tabbatar da ita wato ya kafe ta da duwar watsu wa auda'a fiha al manafi'a ya sanya abubuwa na amfani a cikinta wa ambata fiha min kulli sinfin hasali ya fitar da kowane irin dangi mai kyau min asnafin nabati daga dangogin tsirrai a ashkalihi wa alwanihi a bisa sassabawar kamanninsa da launukansa wa maqadirihi da ainihin gwargwadonsa wa manafi'ihi da amfaninsa wasu sifatihi da sifofinsa wa anna zalika tabsiratan kuma Allah yayi haka domin ilmantarwa da jan hankali idza ta'ammalaha al abdul al-munib idan bawa mai bayar da al'amarin sa yayi tintintini yayi karatun talutsu akan su wata basara ya ilmantu wata basara biha ya ilmantu da su tazakkara ma dallat alaihi ma akhbarat bihi ar-rusul min at-tauhid wal-ma'ad to sai ya tina abinda waɗannan halittu na sama da ƙasa suke nunawa daga abinda manzanni suka ba da labarinsu na tauhidi wal ma'adi da tashi bayan mutuwa fannazuru fiha wanda zai yi duba zuwa ga wannan halittar ya tabassaru awwalan farko zai samu basira wato zai ilmantu ta zakaru saniyan sannan ya azantu, wa'annan anna hadha la yahsulu illa li 'abdin munib kuma wannan ba zai samu ba sai ga bawan da yake mai da al'amarinsa ga Allah munibin ila Allah bi qalbihi wa jawarihi mai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah da zuciyarsa mai komawa zuwa ga Allah da zuciyarsa da gabobinsa mala yana ci gaba da bayanin abinda suratul qaf ta kunsa da kuma babu wani wato samfuri da yadda mutum zai yi tintintini a cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala da yake karantawa alkur'ani dan ya fita da abubuwa da dama idan ya nutsu ya ainihin alqasama a huwa shahid ya kasa kunne ya saurari abin da ake karanta masa kuma yana halarta da zuciyarsa to cikin irin misalan da ya yi bayarwa daga cikin wannan sura da ta zo da wannan aya ita kanta ga wanda duk yayi la'akari da ita zai ga abin da ta zo domin tabbatar da shi na ainihin gaskiyar ɗayantakar Allah subhanahu wata'ala wajen bautarsa da gaskiyar abin da Allah ya wa annabinsa wahayi da shi na alkur'ani da tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma tabbatar da ranar alkiyama cewa gaskiya ce akwai ranar da Allah zai sake tayar da mutane bayan mutuwarsu waɗannan abubuwa duka wannan sura tana kunshe da tabbatar da su to cikin irin abin da yake wato bayani na waɗannan abubuwa da sura ta kunsa yake cewa bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi nuni zuwa ga cikakkiyar ƙudurarsa cewa zai iya tayar da mutum bayan mutuwarsa sai ci gaba da kafa ba da hujja akan haka yace thumma akhbara subhanahu annal al-munkirina lidhalika lamma kazzabu bil haqqi ikhtalata alaihim amruhum sannan Allah ya bada labarin cewa waɗanda suke karyata tashin mutane bayan mutuwa ko kuma ranar alkiyama yayin da suka karyata gaskiyar da ta zo da Allah wato ya aiko annabi da ita shikenan al'amuransu sai suka sakwarkwace suka rikirkice ya zanto sun kasa tsayawa wuri guda sun kasa tsayawa kan magana daya kullun suna tufka da warwara Allah ce bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij bal bar wannan magana kazzabu bil haqqi sun karyata gaskiya ce kawai sun dai karyata gaskiya alhaq nan yana nufin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na alqur'ani ko kuma annabtarsa wanda ita ce dai abinda ya zo da shi daga na wahayi daga Allah wanda suke cewa ina haza da shay'un ajib cewa wannan al'amari ne ko abu ne na ban mamaki Allah ce to ba abu ne na su karyata shi ba har su riga mamakinsa? sa bal kadzabu bil haqqi tun dai karyata gaskiyar ne gaskiyar ce ba sa so lamma ja'ahum yayin da ta zo musu wato wannan lamma tana nufin mubadara fi husulul jawabi ba da husulul sharti mubadara fi husulul jawabi ba da husulul sharti wannan lamma tana nuna cewa daga jin gaskiyar ko daga ganin gaskiyar ta zo musu ba tare da sun tsaya sun yi tunani ba ba tare da sun tsaya sun dubi abin sosai ba ba tare da sun yi bincike ba sai suka karyata duk sanda lamma ta zo to tana ba da cewa an yi gaggawa yayin da aka ga abu maimakon a tsaya a yi tunani a kansa sai aka yi gaggawa wajen yanke hukunci falamma ja'ahum ma arafu bihi kafaru bihi ce falamma ja'ahum ma arafu bihi kafaru bihi fala'natullahi alal kafir yayin da abinda suka ga suka sani ya zo musu Allah ce yayin da ya zo musu kafaru bihi sai suka karyata shi wato ba tare da wata wata ba ba tare da tsayawa sun yi tunani akan haka ba to shine Allah ya ce bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij suna cikin al'amari rikirkitacce wato al'amarinsu gaba ɗaya a rikice yake wato suna rayuwa ne a cikin rikicewa da rashin nutsuwa da rashin magana ɗaya da rashin kibla guda ɗaya fi ɗin nan zarf ne wanda yake nuna kamar wato duka rayuwarsu gaba ɗaya ta ƙare a cikin wato tufka da warwara da kasa sanin alƙibla guda da kasa rike abu guda ɗaya wato kamar a cikin wannan rikici suke rayuwa shi yasa aka ce fi amrin muri fi amrin mari suna cikin wannan rikici wato rikici ne ubangiji subhanahu wata'ala anan zamu ga cewa yana ishara zuwa ga cewa gaskiya gaskiya ta sifantu da sifofi guda uku sifa ta farko ita ce sifar sabat gaskiya tana da tabbatacciya ce wato a kasa take ba ta rawa ba ta girgiza ba ta wato warware kanta a koyaushe ka ganta a tsaye take cak ba ta raurawa sannan abu na biyu tana da kamala tana da cika ba ta inda za ka ga wani tasgaro ko wani aibi tattare da gaskiya sannan abu na uku gaskiya tana da kyau ga duk wanda ya ji ta ko ya ganta zai ga kyawu tare da ita babu wani abun kushe a tare da ita sai dai kyau da ƙayi to shine ubangiji subhanahu wata'ala anan yake gaya mana cewa sun saki abin da yake tsaye cikakke wanda yake mai ban sha'awa ita ce gaskiya saboda haka sai ya zanto sun kama abu abin da yake baya da dahir baya da tabbas saboda haka kullun cikin wato raurawa suke yi da girgiza da kasa samu matsaya guda ɗaya shi yasa za mu ga abin da ya biyo baya na kiransu zuwa su yi lura da halittar sama da halittar ƙasa duk dan a nuna musu cewa duk abin da yake gaskiya ne to tsaye yake wuri guda ba zai san shi yana rawa ba zai kuma samu sifa ta kamala sannan zai samu sifa ta sabati sifa ta sha'awa ta zina ta husur za mu ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alkur'ani yake karanta musu sun kasa samun magana guda ɗaya da duk za su ittifaki a kanta wajen siffanta annabi da alkur'ani yau su ce da abin da ya zo da shi a satirul awwali gobe su ce gobe su ce sihirin mubi su dawo su ce ƙaunul bashar su da su ce ƙaunul sha'ir su da su ce ƙaunul kahin sun kasa magana guda ɗaya ko dai su ce sihiri ne haka abin da ya zo da shi sihiri da shi yasa yake jan hankalin wasu da shi ko su ce a tatsirul awwali tatsuniyar mutanen farko ce ko su ce yu'allimuhu al-bashar qaulul bashar maganar wani mutum ce da yake koya masa ko kuma su ce qaulu sha'ir maganar mawaki ce ko su ce qaulu kahin maganar boka ce ko su ce mu'allamun majnun ko yadda shi ake mai taba hankali ne saboda sun kasa tsayawa akan wata magana guda ɗaya da za su iya gaya ma waɗanda suke ƙoƙarin kange su daga sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam domin sun baza yaran su cewa duk wani bako in ya shigo garin makka tun daga kofar gari a tare shi a gaya masa labarin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani ya bayyana gashi gashi gashi abin da yake to wajen faɗar me za a gaya wa bako cewa wannan mutum haka yake ko abin da yake karantawa ga yadda yake sifar abin to sai a yi ta barin magana wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza sauraka sun kasa zama akan magana ɗaya wanda yake nuna maka cewa wani ɗabi'a ce ta ƙarya ita ƙarya haka take kamar yadda Allah ce innahum lafi qawlin mukhtalif yu'faku anhu man ufik qutila al-kharrasu lalle su sun kasance akan wata magana mai sassabawa su ce kaza gobe su ce kaza ko wancan ya ce kaza wanda ya ce kaza yu'faku anhu man ufik da ake karkatar da wanda ake karkatar da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga alqur'anin da ya zo da shi Allah ce qutila al Allah an ci makaryata Saura ka dabi'a ce ta ƙarya shine at-talawun ba ta tsayawa da kama daya da sifa daya da kafa ko yaushe cikin rawa take ko yaushe cikin girgiji take ko yaushe cikin tufka da walwala take haka dabi'ar ƙarya take ɗabi'ar gaskiya kuma tana da sabati don haka duk wanda suke kan gaskiya zaka samu suna tsaye akan wani abu guda ɗaya ba sa girgiza ba sa raurawa ba sa rawa kaifi ɗaya ne magana ɗaya suke da ita wanda suke makaryata su kuma kullum cikin kirkiro sabuwar magana ake yau a ce kaza gobe a sake a ce kaza jibi a ce kaza to shine ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta su da cewa hum fi amrin marij فنسيجاهم كالنسو أفلم ينظروا فوقهم إلى السماء فوق أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب هذا أبنجي سبحانه وتعالى سيس كراوس جواسدو غسما منا ده الله يهل الشيطان afalam yanzuru ila as-sama'i ila as-sama'i fawqahum ba za su kalli sama da take zama saman su ba kaifa balainaha ya muka gina ta wa zayyanaha muka kawata ta wa ma laha min furuj ba ta da wata tsatsagewa wato ba za su dubi sama su ga yadda take tun daga lokacin da Allah ya halicce ta ba a irin halittar da ya mata halitta ce sabita tabbatacciya da take tsaye akan wani yanayi daya ba ta caccanzawa sannan ga ado da Allah ya mata a cikinta sannan kuma ga shi malaha min furuci ba ta da wani aibi ba ta da wasu tsagewa allazi khalaqa sab'a samawati tifaqa ma tara fi khalqi arrahman min tafawut farji' al-basara hal tara min futur thumma irji' al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khafi'an wa huwa hasib ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير كدوبا أبنجد يسي شيني وانده يهلتي سمي بقوي هوا هوا سبع سماوات طباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت باكا قوات زوبا واتكنها للتر الله فارجع البصر هل ترى من فطور ساكما يبدأ قننك شن ذاك قوات الزهجي واتكن سماوات ثم ارجع البصر كرتين سننك ساك ميمي تغننك سوديوة هل ترى من فطور يرجع البصر خاسئا وهو حسير يرجع البصر بصر خاسئا وهو حسير إذا كزي جاو ينا تأتابي كما ينا أينهن كتشي باتارد يا قابل ليكي بقاتابا yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir sannan Allah ce wala qad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabih mun kawaita sama ta duniya bi masabiha da fitilu sune waɗannan taurari da muke gani waja'alnaha rujuman lish-shayatin muka sanya su abin jifan shaiɗanu masu zuwa satar ji sauraro kaga wannan yana tabbatar maka cewa saman nan wani gudan dalili ne da yake nuna gaskiyar kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala da gaskiyar abin da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi safha ce min safahatil kaun wani shafi ne daga shafin halittar da Allah subhanahu wata'ala yayi to kuga yadda kuka ga sama din nan da yadda take sabita ba ta raurawa da yadda take da ban sha'awa da kuma yadda suke ba ta da wani aibi ba ta da wata makusa to haka gaskiya take sabanin abin da kuke kai ko ya ku kushe maganganun in wannan zai sai a kai ba haka za mu faɗa ba wanda ya faɗa ce a'a magana ka ba haka take ba mu ce kaza to wannan shine abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo wannan magana don ta dace da siyakin maganar da ake yi ta cewa maganganunsu a rikirkita suke fahim fi amrin marij saboda ƙarya suke kanta wannan ɗabi'a ce ta wanda yake kan ƙarya saɓanin wanda yake kan gaskiya duk mai kan ƙari wanda yake kan ƙarya to zaka samu ya talawwan yadda zaka gan shi yau gobe ba haka za ka gan shi ba ji ba zaka samu ya canza duk wata guguwa in ta zo dandanan za ta tafi da shi ba za ka same shi da sabati ba saboda inda yake tsaye dandamalin da ya tsaya ba dandamali ba ne wanda yake sabit guri ne wanda yake rawa saboda ka shi ma zai rika kadawa gwargwadon yadda gurin ya kada sabar wanda yake kan gaskiya to sannan ga ƙasa wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij ƙasa ita kuma ga ta madadnaha mun shimfida ta wa alqaina fiha rawasiya mun saka wato turkoki a cikinta turki a cikinta shine duwatsu kafafu. wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij mun fitar da kowane irin tsiro dangin tsiro mai ban sha'awa a cikinta ashe kaga ita ma tana da tabat tana da kamal sannan kuma babu wani abu na aibi a cikinta ubangiji ya halicce ta tun halitta ta haka ya shimfiɗa ta ga ta nan Allah ya sanya ta zalulan wallazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibihi wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur ya hore muku ki tafiya a bayansa madadnaha wa alqayna fiha rawasiya muka sanya kafaffun duwatsu a cikinta wanda suka rike ta ba ta tangal-tangal da ku ba ta rawa da ku kuna tafiya akai ba tare da tana kuna faduwa ba a yadda kake juyawa da a ce ubangiji bai tsayar da ita ba da za ta rika tutsu da ku amma gashi kuna tafiya har ma wasu suna dora kafi da girgire a kanta kayan da yake kansu bai faɗi za su su faɗi to kaga wannan sabati ne nata sannan ga abin sha'awa da abin da Allah ya fitar a cikinta na kayan tsirrai iri-iri mai ban sha'awa min kulle zaujin bahiji sannan babu wani abu da za ka gani a tare da ita na makusa Allah ya shimfiɗa ta shimfiɗawa ya fitar muku da hanyoyin da za ku yi safara ku je duk garin da kuke son ku je da ya cika ta da duwar wasu ko ya cika ta da koguna ko tekuna ba yadda za a yi ku iya yawo daga nan zuwa can amma ya ba da hanyoyin da za ku yawo ku shiga duk inda kuke so to haka gaskiya ita ma take ita ma haka take abu ne guda ɗaya tsayayye kafaffe kuma mai ban sha'awa ƙarya kuma a rikice take ba ta zama guri guda wannan ɗabi'a ce ta ƙarya wannan kuma ita ce sifa ta gaskiya duk abin da yake gaskiya to yana nan a gaskiyarsa shekara dubu nawa zai yi ba zai canza ba ƙariya kuma yau ta ta gobe daban ta jibi daban shi yasa yana daga cikin hanyar gane makaryaci shine ka yi baka labari yau gobe ka kirawo shi ka ce sake gaya maka to insha Allah sai ka ji wani abin na tufka da walwala a cikin maganarsa saboda lokacin da yake faɗa ba wani abu ne tabbatacce a kwakwalwarsa wani abu ne da shaidanin sai jefa masa akan harshensa saboda ka kafin gobe ya manta to shine nan mala yake cewa sun mada'ahum ila nazari fil alami al'ulwi shine sama afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum wa bina'ihi wa irtifa'ihi da yadda Allah ya gina sama a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها duhaha wal arda والأرض بعد dahaha دحاها minha ma'aha wa mar'aha والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم ubangiji ce yanzu ku kuka fi karfin halitta kuka fi tsananin halitta ko ku saman da shi ne ya gina ta da halittar ku da halittar sama wacce ce tafi zama mai tsanani ko mai ƙarfi rafa a samka Allah ya ɗaukaka rufin sama fasawaha ya daidaita kuma rufin wa aka fashe lailaha ya rufe daranta da duhu فأغطش ليلها وأخرج ضحاها يفتر دحسكا هنسنتا والأرض بعد ذلك دحاها كما قسى باين هكا يشمف الأتا أخرج منها ماءها يفتو دلوانتا ومرعاها لمكيايتا والجبال أرساها يكما كفدوا أتنتا متاعا لكم ولأنآمكم دنكو جدادكم لدبوبنكم saboda haka ku yi tintintini a kan wannan mana falyanzur al-insan ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa anbatna fiha حبة وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم التي فلينظر الإنسان إلى طعامه متن يدوب أبنشن ليكي تيمنا يدوب يقع أسلنسا أنا سببنا الماء صبه mu muka zubo da ruwa zubowa sun ba shaƙaƙunan arda shakka sannan ko muka tsaga ƙasa tsagawa fa'an ba tuna fi haɓo? Oh, habba muka fitar da ‘ya'yan itatuwa ko ‘ya'yan tsirrai daga cikinta wa inaban wa ƙabba da inabi da ciyayi da dabbobinku za su ci wa hada'ika gulba da nambuna waɗanda suke lub lub cike da kayan marmari wa hada'ika gulba wa fakihatan da kayan marmari wa abba <clears throat> da makiyaya inda dabbobinku suke kiwo ce mata'an lakum wa li'an'amikum duk wannan jin dadin ku ne da ku da dabbobinku haka ubangiji shi ya gina sama da baka taba ganin wani tasgaro a cikinta ba ya daidaita ta ya kyautata ta ya hada ta ta haɗi ruf ba tare da ganin tana tsagewa ba thumma ila al'alam sufili sannan dubi halittar kasa wa huwa al-ard wa kayfa basataha dubi yadda Allah ya shimfida ta da arda ba'da zalika dahaha wa hayya'aha bil bast lima min minha Allah ya shimfida ta ne dan wata manufa shine ya sanya khalifansa a bayan ya sanya khalifa a bayan kasa mai bai gurbinsa shine dan adam ni ja'ilun fil ardi khalifa Allah ya sanya dan adam ya zanto shine mai maye gurbi a baya wannan zo wannan ya tafi khala'ifa fil ard wa thabbataha bil jibal Allah ya kafe kasa da ruwar wasu wa auda'a fiha al manafi'a ya sanya abubuwa masu amfani sune wanda ya ambata wa ambata fiha min kulli sinfin hasanin min asnafin nabati ya fitar da kowane dangi mai kyau daga dangin ƴaƴan wato itatuwa ala ikhtilafi ashkalihi a bisa sassabawar kamanninsa wa alwanihi da launinnukansa wa makadirihi da gurgudansa kowanne da wanda yake mai yado a ƙasa da wanda yake mai tsayuwa a kan itacensa da wanda yake akan rumfa jannatin ma'rushatin wa ghairu ma'rushatin على اختلاف أنوائه ومقاديره هو قوة لإلم نوع وفي وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يأكلون التي وفي الأرض قطع متجاورات أتكين قساء كوين كنا وعند سكي مقوتكا دجونا yankin ƙasa yana makotaka da wani yankin ƙasa irinsa sannan wajen natin min a a'nabin wa zar'un sannan ga gonaki na inabai sannan ga shuke-shuke wani khilun sinwanun wa ghairu sinwan da dabino wanda yake da tushiya ɗaya da wanda yake da tushiya daban-daban da mai tushiya ɗaya da wanda ba tushiyarsa ba ɗaya ba yusqa ma'in wahid ana shayar da shi da ruwa ɗaya ruwa da za a yi daga sama shi zai shayar da dukkan nau'in kayan marmari da shuke-shuke da itatuwan da suke kasa amma wani faddilu ba za a ala ba'adun fil'ukul muna fifita wani akan wani wato muna fifita junansu wajen ɗanɗano wani ya fi wani ɗanɗano wani ya fi wani daɗi wani ya fi wani zaki amma kuma tushen abin da yake shayar da su shine ruwa guda ɗaya Allah ce inna fi zalika la ayatin li qaumi a cikin haka akwai ayoyi ga mutanen da suke da hankali sauraka mai hankali har kullum shi yake kallon waɗannan halittu na ubangiji da suke kewaye da shi su zama masa karfar hujja da suke tabbatar da cancanta da bauta Allah shi kadai ya ji tsoron Allah ya yi tunanin gamuwa da Allah mai hankali shi yake wannan tunani koyaushe amma wanda baya da hankali waɗannan abubuwan ba sa zama masa wa'azi ba sa zama masa darasi shine yace wa anna zalika tafsira kuma waɗannan duka halittu da ubangiji yayi tafsira ilmantarwa ce samarwa da ɗan adam basira ne ganewa jan hankali idza ta al-'abdu al yayin da bawa mai mai da al'amarinsa yayi tunani na nutsuwa akan waɗannan halittu wata basara biha ya samu ilimi ta hanyar waɗannan halittu ya samu basira da tunani da hankali ta hanyar waɗannan halittu ta zakkara to sai ya tuna ma dallat alaihi mimma akhbarat bihi ar-rusul min at-tauhid wal ma'ad to sai ya tuna cewa waɗannan halittu da Allah ya sama da ƙasa da tsirrai da ruwa da duk abin da aka ambata suna tabbatar da abin da manzanni suka zo da labarin sani. na ta Allah da kuma cewa akwai ranar dan adam bayan mutuwarsa za a tashi shi wannan halittu gaba ɗaya da Allah ya yi abin da suke wa kenan fannaziru fiha ya awwalan wanda zai tsaya yayi yi kallon tanusu cikin waɗannan halittu sama da ƙasa da abin da ke kewaye da shi ya awwalan zai samu basira tun a karan farko wato da farko yana kallo zai samu wannan ilimin jahilcin da yake tattare da shi zai tafi thumma karo saniya sannan karo na biyu kuma sai ya wa'azantu sai su zama masa wa'azi ne tafsiratan wa zikira. sai ya samu ilimi ta hanyar waɗannan halittun daga nan kuma sai ya samu basira sai ya samu wa'azantuwa saboda haka nan yadda ubangiji ya haɗi ya jera abin tafsira ita ce farkon abin da zai zo sannan abu na biyu shi ne zikira ibn al-qayyim a cikin littafin sa miftahu daris sa'ada a mujalladi na biyu shafi na 604 har zuwa shafi na 607 Ya yayi magana akan tafsirin ayoyin da suke da suke cikin suratul nahl daga aya ta goma har zuwa aya ta sha uku inda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi magana akan samar da ruwa daga sama هو الذي أنزل من السماء ماء لكم فيه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب من كل الثمرات إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ubangiji ya ce shi ne wanda yake saukar da ruwa daga sama yake saukar muku da ruwan sama lakum minhu sharabun za ku samu abin da za ku sha daga ruwan sama wa minhu shajarun daga cikin bishiyoyinku za su sha fihi tusimun daga waɗannan bishiyoyin kuma kuke kiwon dabbobinku yumbitu bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'nab da wannan ruwan sama yake fito muku da shuke-shuke yake fito muku da itatuwan dabilai da kuma itatuwan inabai wa min kulli thamarat da kuma sauran duka ayin itatuwa Allah ce inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatadhakkarun a cikin yin wannan akwai aya ga mutanen da suke suke wato suke tintintini inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatadhakkarun sai eh a kafin إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يأكلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية, لآية لقوم يتذكرون حكى أبنجد يشير shiro أن الآية يبدأ أكل تفرقوا أبنجد يفدأ ya faɗa سوكر وانا yake saukarwa da yadda ubangiji yake fitar da tsirrai daga wannan ruwan sama wanda daga wannan tsirran kuke ci ku sha ku yi kiwon dabbobinku sannan Allah ce lalle a cikin wannan abin da yayi la ayatan qaumi yatafakkarun akwai aya ga mutanen da suke tunani sannan ubangiji yace wa sakhara lakum al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara ubangiji ya hore muku dare da rana ya hore muku wata wato ya hore muku dare da yini ya hore muku wata da rana wanda zuwa musakharatun bi amrihi taurari dukkan su ababan horewa ne da umarninsa sai ce inda fi zalika la ayatin li qaumin yaqilun a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke hankalta sannan ce wa ma zara alakum fil ardi mukhtalifan alwan da abin da ya halitta muku a cikin ƙasa wanda yake da laununnuka daban-daban yake da kamanni daban-daban su ne tsirrai da ubangiji ya samar a cikin ƙasa ce inda fi zalika la'ayatan da qaumin yadhakkaru sannan a cikin haka akwai ayoyi ga mutanen da suke la'ayatan akwai aya ga mutanen da suke masu tintintini to kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci tunani da farko sannan hankalta sannan kuma wa'azantuwa domin ko ayar farko inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun aya ta biyu la ayatin liqaumin yaqilun aya ta uku kuma Allah ce la ayatan liqaumin yadhakkarun sauraka akwai tunani sannan hankali hankalta sannan kuma wa'azantuwa to ibnu al-qayyim yayi sharhin waɗannan ayoyi a cikin littafin sa miftahu darus sa'ada inda ya faɗi hikimar da ta sa ayar farko aka kawo ayatan ba a ce ayatin ba aya ta biyu kuma aka ce ayatin aya ta uku kuma aka sake faɗarsa mufrada ayatan ya faɗi hikimar da take cikin wannan sannan sai ya ce hanyar alƙur'ani a nan tsarikatul ƙur'an hanyar alƙur'ani ko salon alƙur'ani fi zalika an yaji ala ayatihi littabassuri wata zakuri ubangiji ya sanya ayoyinsa na halittun sama da ƙasa da abin da ke kewaye da mu ya sanya su ne littabassuri wata zakuri don mutum ya samu ilimi da basira sannan kuma ya wa'azantu sai ya kawo wannan ayar da take cikin suratu kaf wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib sai yace fatabassur shine at-ta'aqqul ka samu basira shine ka samu hankali ka fahimci hikimomin da suke cikin halittar waɗannan abubuwa wa dhikra kuma shine at-tadhakkur shine wancan na farko Allah a cikin suratul nahl Allah ce li ayatin liqaumin yaqilun shine tabassum din sannan kuma zikira tafsiratan zikira din kuma shine liqaumin ya yace to haka ubangiji yake aka fara da tunani yace wal fikru babu zalika wa madkhaluhu tunani shine mashigar haka ta nan ne ake shiga a samu hankaltar abu a gane shi sannan kuma a samu azantuwa da shi farkon abin da ake fara yi shine tunani tunani shi zai jagoranci mutum da masa jagoranci har ya fahimci abin da yake tunani a kansa sannan kuma ya wa'azantu da abin da ya fahimta shi ne ce fa'iza fakkara tabassara wa'iza tabassara tazakkara iza fakkara idan yayi tunani shine da ayatul liƙomi ya tafakkaro tabassara to sai ya samu basira shine da ayatul liƙomi ya idan ya samu basira sai ya wazantu da ayatan da kaumin yadhakkaru saboda haka ubangiji yake jera su yace fa ja'a tadhakkuru fil ayatin litartibin litartibihi ala al aka fara fadar tadhakkur saboda tadhakkur yana ginuwa ne akan ta'akkul sai an fahimta ake samun wa'azantuwar shi kuma hankaltuwa tana samuwa ne alal fikri sai an yi tunani ne ake fahimtar abin har a gane shi faqaddama al fikra iz huwa al bab wal madkhal aka fara da ayatan ya yatafakkarun domin nan ne mashiga ta nan ne ake zuwa wa akhara tadhakkur aka jinkirta wato wa azantuwa la ayatan liqaumin yadhakkarun yace saboda iz huwa al matlub min al fikri wal aql saboda abinda ake bukata idan an yi tunani an fahimta shine a wa'azantu saboda haka sai ya zo daga ƙarshe ya ce fa ta'ammal zalika haqqa ta'ammul ka lura da wannan sosai za ka ga cewa ayoyin alkur'anin sun zo wato a bisa tsari wanda ne na hankali idan ka gabatar da wata aya akan wata tsari zai sakwarkwaci shine yace wat tafakkur wat zakkur aslul huda was salah wa huma qutba as sa'ada ce tafakkur kai tsaya kai tunani tunanin da zai saka fahimta fahimtar kuma ta saka wa'azantu to nan ne ake samun dukkan wani rabauta ne asalin samun shiriya kuma ne asalin samun rabauta wannan abin da ya faɗa a wannan miftahu darus sa'ada yayi daidai da abin da yake cikin wannan alfawaid domin kamar yadda ya faɗa a nan yake cewa fannaziru fiha yatabassaru awwalan ya yatazakkaru Saniya, wanda ya duba a cikin waɗannan ayoyi da farko zai samu basira shine fahimta sannan kuma ya samu azantuwa to amma idan aka duba littafin sa alamul abin abinda ya faɗa ya dan saba da wannan domin a can yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala yayi ta maimaita irin waɗannan dalilai a gurare daban-daban a cikin alkur'ani ya ta kawo waɗannan irin dalilai na halittar sama da ƙasa da abin da yake kewaye da mutum shi saboda mai saboda hujjojin da suke kinshi a ciki suke kunshi a cikin waɗannan abubuwa hujjoji ne da suke kusa da kowa ba nesa da mutane suke ba sannan fahimtar su ba abu ne da yake da wahala ba saboda abu ne da kullum kake ta'amuli da shi abu ne a jikinka a tare da kai kana ganin shi kana taba shi kana kuma hulɗa da shi saboda haka babu wata shubha ko mu'arada tattare da ita dukkan abin da alkur'ani yake faɗa game da waɗannan abubuwa babu wani wanda zai ce ba haka suke ba zai ce bai yadda ba ko ba haka take ba kowa ya riga ya sallama wannan sai yasa ubangiji ya sanya su zama tafsiratan wa zikra sannan ya faɗi wannan ayar sai ya ce falmunibu ila rabbih yatadhakkaru bidhalika fa idza tadhakkara tabassara bihi kaga anan ya juya yace falmunibu ila rabbih wanda zai koma zuwa ga ubangijinsa zai fara wa'azantuwa idan ya wa'azantu sai samu basira kaga ya canza abin sai ce fattazakkuru qabla tabassuri ka fara wa azantuwa kafin ka samu basira wa in quddima alaihi fil lafzi koda kuwa an gabatar da shi a cikin alafazi abinda ya ja ya faɗi wannan shi ne faɗar Allah subhanahu wataala a cikin suratu al-a'raf innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun Allah ya gabatar da tazakkur a cikin wannan aya innal ladhina taqaw lalle waɗanda suke da takawa masu kiyaye dokokin Allah idza massahum ta'ifun min ash-shaytan idan wani mai shafa daga shedanu wani shedani ya shafe su wato jefa musu wani abu na waswasi sai ce tazakkaru za su tuna za su dawo cikin hayyaci fa idza hum mubsiruna sai ga sun dawo cikin hayyacin su ce to kaga anan at-tazakkur sannan at-tabassur sai ce wat-tazakkur tafa'ulun min adh-dhikr wa huwa huduru suratul mazkur fil qalb abinda ake nufi da at shine halanto da surar abinda kake tunawa a zuciyarka duk abinda kake tunani akan saka kawo shi a cikin zuciyarka fa idza istahdarahu al-qalb yayin da zuciyarka ta halarto da shi a cikin ta wa shahadahu zuciyarka ka gan abinda zuciyarka ala wajhihi a yadda yake aujaba lahu al-basira to daga sai ka samu basira sai ka samu fahimta sauraka yake ganin tazakkur shi zai fara sannan tabassur ya zo gaba fa’absara ma ja’ila dalilan alaihi sai ya gane abin da aka ce shi ne dalilin da yake nuna wannan abu da ake magana a kansa fakana fi hatsi tafsiratan wa zikira sannan ce walhuda madaruhu ala hazain al’aslaini a tazakkur wa tabassur to amma a littafansa guda biyu ya tafi akan siyakin alƙur'ani kuma al'aslu shi ne adamul qawl bil taqdim wa ta'khir shine al'asulu ba za ka ce an gabatar da wani akan wani abu sai idan akwai wani larura da zai saka fada ka amma al'asulu yadda suka zo a jere din nan to haka suke a jere in ka ga ba a tafiyar da su a jeren ba to akwai wani dalilin da zai sa watakila a faɗi hakan bayanansa dai a can sun fi kama hankali tun kuma fi tafiya da abin da wato yake a yakin alƙur'anin gaba ɗaya shi yasa za mu ga ibnu taimiyya alaihi rahmatullah a wurare da dama cikin littafansa cikin raddu alal mantiqiyin da dar'u ta'arud al-aql wa an da majmu' fatawa da zaka ga yana fassara at-tabassur da shine al-ilm ba'da al-ilm bayan ka jahilci abu ka san shi shine tabassur baka san abu baka san shi shi kuma tazakkur shine ka tuna bayan ka manta ko ka gafala ka sha'afa to galibi in aka ce gafala gafala ko mantuwa tana kasancewa bayan ilimi ba a cewa mutum ya manta abu sai inda ya san shi saboda kaga tafsira ce za su fara zuwa ba tazkira ba tan tazkira wani abu ne da yake zuwa bayan ka sanin abu ka manta shine abin da ibnu taymiya yake faɗa fa tafsiratu ba'da al'ama wa huwa al-jahl wa tazkiratu ba'da an-nisyan wa huwa ziddu al haka ya faɗa a cikin littafin sa الرجل على المنطقيين 341 da littafin sadar ta'arud al-aql wa naql shafi na 8 mujalladi na 8 531 da mujalladi na 10 281 yace fahiya tubassiru al-jahil wa tudhakkiru al-ghafil ayoyin Allah haka suke sanyawa mai wato wanda yake ya jahiltar abu wato jahili su sanya masa basira sannan kuma wanda ya gafala su su tuna masa gafalarsa to sai muka ibnu taymiya yana cewa فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجواره وانا التبصر samun basira samun fahimta na waɗannan abubuwa da Allah yake magana a kansu ba za su samu ba sai ga bawan da ya mai da al'amarinsa ga Allah subhanahu ta'ala, ya mai da al'amarinsa ya koma ga Allah da zuciyarsa ya koma Allah da gaɓoɓinsa ina ka ce al'inaba mai da al'amari ga Allah ko komawa zuwa ga Allah wannan yana kunsar abubuwa guda hudu sai abubuwa su sun samu sannan aka samu inaba aka samu komawa zuwa ga Allah na farko shine san ubangiji subhanahu wataala almahabba mahabbatuhu subhanahu wataala idan to bawa ya so Allah daga nan ya maida al'amarinsa ga Allah duk sanda aka ce bawa ya maida al'amarin shi ga Allah to babu shakka akwai soyayyar Allah a zuciyarsa abu na biyu shine al-khudu'u lahu kaskantar da kansa ga Allah subhanahu wata'ala nuna ya ji cewa shi ba komai bane shi ba kowa bane shi bai isa ba a gaban Allah wanda duk sanda aka ce ya mayar da al'amarinsa ga Allah to ya so ubangiji kuma ya nuna shi bai isa ba a gaban ubangijinsa sannan abu na uku al-ikhbalu alayhi ya fuskanto ubangiji gaba ɗaya da zuciyarsa da tunaninsa da al'amuransa duka sannan na hudu al'irazu amma siwa ya bijire wa dukkan wani abin da ba Allah ba to wannan shine almunib in an ce almuni mai mai da al'amarinsa ga Allah shine wanda soyayyar Allah ta cika zuciyarsa shine wanda ya kankantar da kansa gaban Allah shine wanda ya mai da al'amarinsa duka ga ubangiji ya bijire ma dukkan wani abin da ba Allah wannan shine almuni shi yasa al'inaba iri biyu ce akwai inaba ta abin amma mai da al'amari ga Allah komawa ga Allah na kowa da kowa duk halittun Allah suna iya tarayya a cikin irin wannan nau'i na inaba inaba amma kowa na iya yin tarayya a cikinta da mumini da kafiri da mutumin kirki da mutumin banza duk za su iya ina ba a cikinta ita ce wadda Allah ke cewa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilai idan wata cuta ko wata musiba ta samu mutane sai su kira ubangiji su ka roƙon ubangijin su suna mai da al'amarin su gare shi wannan ina ba ce amma duk wani wanda ya shiga matsuwa to zaka je ya kira Allah da musulmi da kafiri da na kirki da na banza kowa ya ji ya matsu sai ka je na Allah Allah wannan ina ba ce amma shi yasa gaban ayar yake nuna maka cewa babu bambanci anan da musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ce thumma idza azaqahum minhu rahmatan eh, idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fa sawfa ta'lamun yace thumma idza azaqahum minhu rahmatan amma idan ubangiji ya ɗanɗana masa rahamarsu ya fitar da su daga wannan matsuwar idan fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai kaga wani kungiya daga cikin su kuma suna hada Allah da wani li yakfuru bima atainahum dan su kafirce abin da muka ba su kaga anan ya nuna cewa waccan inabar ba ita ce inabar da ake yabo ake yabo akan ta ba inaba ce ta kama tsu kama tsu irin yanzu halin da ake ciki sai ga kowa yana tsarin koma ga Allah amma da za a zo a samu walwala kuma sai a manta kuma nan za ka ga kowa ma zai ce eh abin nan fa sai an koma ga Allah da mutumin kirki da ba na kirki ba kowa zai ce sai an koma ga Allah shine da auren bahu idan massa an-nas dhurrun da au rabbahum munibina ilayhi to amma ina ne ake gane mai komawa zuwa ga Allah shine idza azaqahum minhu rahma yadda ake cikin yalwa yayin da ake cikin jin daɗi ba ka cikin wata takuruwa ba ka cikin wata matsuwa to nan ake gane mai komawa ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi waliyansa bayansa na kwarai da cewa masu komawa ne zuwa ga Allah ya yabe su ya umarce su zuwa ga haka wa anibu ila rabbikum komai da ku duka zuwa ga ubangijinku Allah ya yabi annabi Ibrahim alayhi salam inna Ibrahima la halimun awwahun muni ala lalle annabi ibrahim la halimun tabbas mai haƙuri ne awwahun mai yawan ambatan Allah ne muni mai ainihin mayar da al'amarinsa ne zuwa ga Allah hakanan ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya mana dangane da annabi shu'aib yana cewa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni wa ma tawfiqi illa billah wato gamu da katarna bai kasance ga kowa ba sai ga Allah tawfiki na yana ga Allah alaihi tawakkaltu gare shi kaɗai na dogara wa ilaihi une zuwa gare shi nake mai da al'amarina hakanan Allah subhanahu wata'ala labarin annabi Dawud da Allah ya bamu bayan ya jarrabe shi ce fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anama استغفر ربه سيني مغافر ya وخر راكئا يفادي ما من سجدا وأناب كما يميد الأمر ga allah saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa wanda suke komawa da al'amarinsu ga Allah su kadai ne waɗannan halittu da ke kewaye da su suke zaman musu tafsiratan wa zikira su kaɗai ne suke samun wannan su kaɗai ne suke samun ilimi daga waɗannan halittu kuma suke zama musu wa'azi kamar yadda ubangiji yake cewa huwa allazi yuriikum ayatihi wa yunzilu lakum minas samaa'i rizqa wama yatazakkaru illa man yunib walice shine wanda yake nuna muku ayoyinsa kuma yake saukar muku da arziki shine ruwan sama sai ce wa ma yatazakkaru illa man yunib ba kowa yake wa'azantuwa ba sai mai mai da al'amarinsa ga Allah subhanahu wata'ala a wannan sura za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala a wannan sura su ƙaf ya nuna cewa sakamakon masu irin wannan komar da al'amarinsu ga Allah subhanahu wata'ala mayar da al'amarinsu ga Allah subhanahu wata'ala sakamakonsu shine ubangiji ya ba su gidan aljanna da za su shiga har abada wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz man khashiya ar-rahman bil ghayb وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وبنجي سبحانه وتعالى يتي وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد aka kusanto da aljanna ga waɗanda suke da takawa ba da nisa ba sana ce haza ma tu'aduna li kulli awabin hafiz wannan shine abin da ake muku alkawarinsa ga dukkan wani mai mai da al'amari yawan tuba zuwa ga Allah hafizin mai yawan kiyayewa kiyaye dokokin Allah man khashiyar rahmana bil ghaib wanda yake jin tsoron ubangiji ko ya ji tsoron ubangiji ba tare da yana ganin sa ba da ido waje a bi kalbin muni ya zo wa Allah da zuciya mai mai da al'amari gare shi Allah ce udkhuluha bi salam ku shiga aljanna cikin aminci zalika yawmul khulud wannan ce ranar dawwama ubangiji su bani wata'ala ce waɗannan su ne ake tun a nan duniya saboda inabar da suke da ita wanda zina shi tana buɗa an yi abu wa a nabu ilallah lahumul fa bashir ibad Allah ce su ne wanda zina wanda suka nisanci duk wani abu da ake bauta ba Allah ba an yi abu duha suka ƙi su bauta musu wa anabu nabu ilallah suka mai da al'amarinsu zuwa ga Allah lahumul bushra to waɗannan suna da albishir Allah ce fa bashir ibad ka yi wa bayina albishir don haka almuni mai mayar da al'amari ga Allah subhanahu shi ne wanda yake samun wannan wato faɗa kuwa sannan shi ne yake samun wa'azantuwa sun mada'ahum ila tafakkuri fi maddati arzaqihim wa aqwatihim wa malabisihim sannan ya kirawo su zuwa su yi tunani zuwa ga asalin abin da yake arzikinsu da abincinsu da tufafinsu da ababen hawansu da gonakinsu wa huwal ma'u shine ruwa allazi anzalahu minas sama'i wa baraka fihi wanda ya saukar da shi daga sama yi masa albarka hatta an bata bihi jannatin mukhtalifat ath har ya fitar da gonakai masu 'ya'yan itatuwa iri-iri والفواكه لكايا مرمري ما بين أبيض وأسود وأحمر واصفر دقا وند فري دبكي دجا دراوية وحلو دمي زاكي وحامد دمي أينهن فاني وبين ذلك دوندكي سكن كان هكا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النظيم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج ubangiji yace ce muka saukar da ruwa mai albarka daga sama shi ruwan sama muka saukar da ruwa mai albarka daga sama fa ambatna bihi jannatin muka fitar da gonaki muka tsayar da gonaki da shi wa ambatna bihi wa da kwayar da ake girbe ta والنخل باسقات da itatuwan dabino masu tsawo laha fal'un najid suna da 'ya'ya dodo dodo ce rizqan lil ce wannan arziki ne ga bayinsa wa ahyayna bihi baldatan maita da wannan ruwan muka raya kasar da take busasshiya ke kasashiya kazalika al-khuruj kamar haka fitowarku daga kaburburan ku saboda ka ubangiji yayi wannan ya samar da tsirrai ya samar da 'ya'yan itatuwa wa ambata bihi al-hububa kullaha ala tanawwu'iha wa ikhtilafi manafi'iha ya samar da 'ya'yan itatuwa itatuwa waɗanda suke masu nau'i daban-daban masu amfani iri-iri wa sifatiha wa ashkariha masu sifofi da kamanni daban-daban wa maqadiriha masu gwargwado daban-daban thumma afrada an-nakhla sannan Allah ya ambaci dabino cewa nakhla ya ambace ta ita kadai lima fihi min mawdi'il ibrati wad dilalati allati la takhfa 'ala al saboda abin da yake cikin dabino wato halittar dabino wanda yake dauke da abubuwan da suke wa'azi ne da nuna Allah subhanahu ta'ala wanda dukkan wani mai tunani zai iya sanin wannan ba za su koya gare shi ba wa ahya bihi al-ardh ba'da mautiha sannan Allah ya laya ƙasa bayan mutuwarta sun maƙala sannan sai Allah ce ka zalikal khuruj haka fitowarku take ai mislu hadha al-ikhraj min al-ard al-fawakiha thimar kamar yanda aka fitar da ainihin ƴaƴan itatuwa daga ƙasa aka fitar da kayan marmari da ƴaƴan itatuwa wal aqwad da abinci wal hubub da ƙwaya to haka khurujukum min al-ard ba'da ma ghayyibtum fiha haka nan fitowarku take daga ƙasa bayan an binne ku a cikinta. ta وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم يتي الاتاف معالم المعالم هنا نفهم إعلام الموقئين كو أعلام الموقئين الرب العالمين يا كراشنا دولنا سونا اختصارا فشيني أعلام الموقئين أتكي يا أيوانا بياني أتكي الاتاف الدبر فابوة دبر استتاء أعلم الفوائد mujalladi na ɗaya shafi na 277 har zuwa 378 wajen shafi 100 ya yi yana ba bada waɗannan misalan wa bayyana ba'da ma fiha min al-asrar wal muka bayyana sashin abin da yake cikin irin waɗannan misalan da Allah ya rika bayarwa wanda suke wato sashin abin da yake ciki na sirri da kuma sashin abin da yake ciki na wa'azantarwa lokaci ya za zamu dakata a abin abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh